sojojin najeriya kenan yayi wani atisayin shiga fagen daga domin yaki da masu tada kayar bayan na kungiyar boko haram wanda aka shafe fiye da shekaru bakwai ana fafatawa to sai dai ko yayin da wannan yaki na boko haram ma ke ɗaukan wani sabon salo cikin kwanakin nan babban hafsan sojin najeriya laftana janar tukur yusuf burtai ya ce yanzu haka dakarun najeriya sun kare dukkanin lagon yan boko haram janar burtai wanda ke jawabi a wajen taron karawa juna sani kan dabarun yaƙi na shekara-shekara mai taken Nigerian Army Combat Support ya ce an bulo da shirin bada horon ne domin sanin makamar aiki wajen yaƙi da 'yan ta'adda na Boko Haram da masu garkuwa da mutane da masu fasa bututun mai da kuma 'yan bindigan Fulani makiyaya. We all know that the contemporary challenges Nigeria is grappling with is asymmetric warfare including insurgency, harassment and farmers clashes. Lallai Najeriya na cikin kasashen da ke fama da wannan tashe-tashen hankula na boko haram da masu garkuwa da mutane da masu fasa bututun mai kai har da yan bindigan fulani makiyaya wanda don haka muke wannan taro domin sanin makama na yadda zamu kawo ƙarshen wannan ta'addanci a yanzu kidnapping for ransom oil pipelines vandalism and stealing of crude and refined products tun farko da yake bude taron gwamnan jihar adamawa sanato muhammadu bindo umaru jibrilla ya koyi ba dakarun najeriya bisa nasarar da ake samu a yanzu wajen fatattakar yan kungiyar ta boko haram wannan ya nuna Adamawa muna zaman lafiya kuma ba abin da za mu ce sai da mu yi wa sojojinmu godiya godiya kuma a karkashin shugabancin shi janar burate wanda dan north ne danmu ne kuma ya nuna mazantaka a cikin wannan kokarin da yake yi to haka ni a matsayin gwamna adamawa babu da zan ce sai dai mashi addu'a Allah ya sa ya ci gaba da ayyukan da yake yi dinnan kuma Allah ya sa a gama lafiya brigadier janar sani kuka sheka da ke mazama kakakin sojin kasar ya ko bayyana muhimmancin wannan taro da sojojin so gudanar a yola sha'anin aikin soja ya ta'allaka ne kan abubuwa da dama amma muhimmi a gare shi shine wato horaswa domin sai ka horu ka kware wajen aiki za ka iya gudanar da ayyukanka ko kuma al'umuranka cikin kwanci hankali ko kuma cikin sauki a turance aka ce when you train hard in peace time you bleed less during war so idan ka kware ta fuska horaswa daga ga cewar ko da an tashi yaƙi ko kuma wasu ayyuka na soja za ka ga matsalolin da za a samu da sauki saboda haka horaswa tana da muhimmanci kuma muna da matakai na horaswa tun daga sanda hafsa ko kuma kurtu ya kai ga shiga aikin soja kakakin sojin najeriya kenan brigadier janar sani kuka sheka ko fata ma dai shine allah kawo karshen wannan matsala ta kungiyar boko haram da ke ci gaba da lakumai rayuka a yanzu ibrahim Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.